mu ma ba kwankwasiya ce a gidan mu wani tsarin ba ya burge mu domin ga namu nan marmu mun rike Allah mafifici kullum shi za ya kare mu shari na mutum da arjan mugu da muguwa suke masu kallon mu da sauraron mu mu da wannan lokaci mu da arzikin sake ganawa da juna a cikin shiri na musamman daga nan brtv wato bici radio and television inda a yau za mu tattauna tare da mudassir awal shugaban jam'iyyar pdp daga mazaɓar marki ƙaramar hukumar dawakin tufa. inda za mu tattauna da shi dangane da siyasar ƙaramar hukumar dawakin tufa da kuma ta jihar kano baki ɗaya. mudassir awal shugaban jam'iyyar pdp ne tsagin kwankwasiya daga waccan mazaɓa sir muna maka barka da zuwa mudassir awal mai sauraro zai so ya ji da me ake tafi to ina tafa ne da kalubale akan abubuwan da yake faruwa a wannan gwamnati da kuma doko da gaisuwa nake so zan gabata a wannan lokaci mai albarka farko dai zan mika gaisuwa ta ga jagoranmu alshak rabi musa kwankwaso sakamakon rasuwar mahaifinsa kuma mu kaka ne a wajen mu muna addu'a a madadin dukkanin 'yan jam'iyyar pdp na mazaɓan marke da dawakin tofa gaba ɗaya muna mika ta'aziyar mu a gare shi Allah ya gafarta wa kakanmu Allah ya sa aljanna ce makomarsa to kalubalen da muke da shi shine bangaren siyasar mu akan abin da yake faruwa a majalisar jiha domin a wannan lokaci mu al'ummar dawakin tofa musamman ma mutanen marke mazaɓata ɗaya da ɗan majalisar jiha alhaji salim marke to gaskiya wannan lokaci ba wanda suka irga asara a wannan zamani na siyasar ganduje kamar al'ummar mazaɓan marke da dawakin tofa domin ba abin da za ka ɗauko ka ce wannan gashi wani ci gaba ne da aka kawo a wannan mazaɓa tamu mai albarka mazaɓar ɗan majalisa domin komai da kake gani a wannan lokaci mazaɓin marke shi ya fi lalacewa mu ɗau ɓangaren ilimi duk a loka gaman din nan arba'in da muke da hudu a jihar kano ba inda ya kai bangaren ilimi lalacewa kamar bangaren dawakin tofa ka duba mazaɓar dan majalisa a ce daga firamare har sakandire ba inda za ka samu wannan makaranta a ce wannan ajin ta bai rushe ba wannan ko kuma kwano ya ɗaye kaga ba karamin asara muka ba a zamanin shugaban shugabanmu alshak rabi musa kwankwaso duk wata makaranta da take a mazaɓar marke da kuma dawakin tofa gaba ɗaya ba wadda ba a gina ta ba ajin da aka rushe duk an gyagyara su a zamanin alshak rabi musa kwankwaso amma mai sauraro ba zai ga kamar siyasa ba ce har ya to kake kalubalanta wannan duba da cewar ya yi hawa na ɗaya na biyu yanzu karo na uku al'ummar wancan karamar kuma su suka ga dacewar ya jagorance su a majalisa har kar uku a'a ba fa al'umma bane suka ga dacewarsa ka san ita siyasa idan Allah ya muku ni'ima ba ku gode mai ba a jarabce ku da shugaba wanda zai wahalar da ku ban mamanta a lokacin wannan Ahmed tambaya abun ci gaba da ya kawo a dawakin tofa har yanzu ba ba za a danne shi ba mutumin na hawan shi daya ya ɗauki titi tun daga kwanai kiyawa ya kai har wakin tufa tare haɗin gwiwa da ɗan majalisar bagwai garina na na jauban markihe da aka yi mun wayarin ɗin wutan nefa kaddara ta sa bamu gode ba muka zaɓi wannan ɗan majalisar muka ce ya ƙara mana aikin to kuma yanzu he muka zo muka yi asara mu abin da muka ɗauka wannan ɗan majalisar wace jarabtawa ce da Allah ya mana ni'ima muka ƙi gode masa shine ya jarabce mu da salan marke masu kallo da sauraro ta yaya za su yadda da kai duba da cewa karkashin jagorancin jagoranku shi ya ɗauko wancan ɗan majalisa da kake korafi a kansa ya ce ya yarda da nagartarsa ya zo yi wakilcocin karamar hukuma zamanin injiniya dr rabi musa kwankwasa kenan ba haka ba ne ba ka sani akwai abin da yake faruwa a siyasa shi mutumin nan yana tare ne da shekaru lokacin tenoi ta farko da shekaru da ya tashi ya ga shekaru faduwa zai jagora ya dawo da ƙarfinsa he maza sabar he ya gudo he ya same mu a jam'iyyar PDP he muka tabbata shi ka ji dalilin da yasa jagora ya amince da shi domin ganin kujerarsa to tunda jagoran ku ya amince da shi kaga watakila kuma biya ya kamata kuma ku tunda kun yadda da tsagin tafiyar jagoran naku injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso na. in dai ba mai kallon mu da sauraron mu ya ce watakila za ku nuna jagoran naku kamar ai yanzu ba yanzu ba ma ya tare da jagora shi yasa yanzu ba ya tare da jagora shi yasa ba wani aiki da muka samu na ci gaba watakila rashin tare da jagoran ne shi yasa ya ga cewa to kuma ba shi yasa muka bar shi ba ba shi yasa muka bar shi ba yanzu fa ina gaya maka ka dau siyasar dawakin tofa tofa da rimin gado ita kanta shi yasa muke roƙon wannan mai girma dan majalisa da ya daina in ganduje ya gaya masa magana ya daina zuwa ya ce zai maimai da martani mu ya bamu mu muka san ganduje mu ya kamata za mu mu zo mu mai mahi da martani daidai da abin da ya yi. me kallo da sauraro ba zai ga cewar kamar farauta yi wancan dan majalisa ba a'a ba farauta muke yi ba muna faɗin gaskiya ne akan wannan dan majalisa Tijjani Jaube domin alkhairin da ya mana a bangaren dan majalisa tarayya Ganduje bai yi ba ka Ganduje ya yi mataimakin gwamna so biyu ga hiyo gwamna so biyu me ya a dawakin tofa gaba ɗaya ina gaya maka duk wanda ka sani in dai magoyin bayan Ganduje ne to mukami ya bashi shi yasa yake son sa amma in kai dan kasuwa kasuwa ne in kai ma'aikacin gwamnati ne in dai dan dawakin tofa ne a zaune kake a dawakin tofa ba za ka so ganduje ba tijjani jaube fa ina gaya maka tijjani jaube lalle ilalla suna goyon bayan dan majalisar tarayya na APC to ba dole mu goyon bayan tijjani jaube domin ya bi ganduje alkhairi duk inda ka je da kauye da mazabu ba inda ba za ka nuna aikin tijjani jaube ba shi yasa muka ce mu a matsayin mu na zakokorai yan siyasa yabban mu an ya gaya mihi magana mu za mu gaya mai magana mu gaya mai gaskiya tijjani jauɓa ya fihi alkhairi ballantana wai a ce ɗansa ɗansa ya sa kwankwaso ya fihi adalci da ya kawo abba aka zunga cewa ya kawo ɗansa ya kawo ɗansa to muna so wanda suka ce kwankwaso ya kawo ɗansa yanzu su gaya mana abin da ganduje ya kawo shi kuma jikan sani kowa ne ta kenan yan kwankwasiya suna farautar dan majalisar tarayya mai filtar dawakin tufa tufa da rimin gari kenan ba farautar sa muke ba muna dai faɗan gaskiya ne kasan ita gaskiya ka faɗe ta akan kodawa wane ne ko da mukiyinka ne tunda shi ma Allah ne ya nuna mashi sa domin a wannan lokacin zai gane alshak rabi musa kwankwaso ya fi kowa adalci a siyasa domin shi ya to ya ɗauke shi ya bashi takara ya ce ya je ta yi wannan yana nuna cewar kamar wata wuta kuke so ku rura a jam'iyyar apc da wakin tufa tufa da gado kenan domin ku samu nasarar lashe zaɓe a shekara ta 2023 kenan kai yanzu in tambaye ka akwai wanda zai ƙara tambaya zai ƙara zaben APC a Najeriya ne ai ba wanda mutumin da zai ƙara zaben apc a najeriya in dai yana da hankali saboda wani dalilai da ka duba so, yawa alhamdulillah duk abin da apc za ta gaya maka saɓanin shi zaka gani apc ta yi alkawari za ta yi gine-gine siye-siye take rushe-rushe take ba abin da take yi abin ta ce za ta ba da tsaro wasu ma da aka kama su aka ebe su kana jin fa shugaban kasa abin da yake cewa cewa yake ba su sha wahala ba to ya za ka zaɓi apc ai in dai magana ci gaba kake nema a wannan karni jam'iyyar pdp ita za ka zaɓa ita ce ta san darajar ɗan adam ita ta ce taimakawa a samu zaman lafiya a najeriya ina kallon da mutane ke yi na cewar jagoranku ku su ne suka taru suka kyankyashe jam'iyyar apc a najeriya da jihar kano gabaki daya eh haka ne jama'a su mai wannan kallon to amma ba su san dalilin da yasa yi musu haka ba lokacin mutanen najeriya Kasan duk lokacin da Allah ya muku ni'ima in ba ku iya cin ni'iman nan ba ya ku saka saka ta kwace muku to shi yasa jagora da ya ga mutane sun ce tsohon nan suke so mu fa godiya muke da Allah ya sa Alshak Rabi Musa Kwankwas ya mazai bai APC da wuri ba kuma bukatar su ce ba ta biya ba bukatar su ta biya domin shi bukatar shi ta al'umma ce domin shi duk inda za a yi ya za a yi taimaki al'umma yanzu ka manta fa an ba kujerar shi ta sanata an ce je ya ta yi ya ce hi al'umma me makoma al'ummarsa sakamakon rage jami'a aka ba shi a APC lokacin da zamu batta shi buharin ya yazo ya kirawo ya ce ga kujeraka me zai tabbatar da haka ga dalilai nan ana ta fama da su suna ta bayyana dalilai ga su nan yaga kuma ba ci gaba ake so ba abinda aka ce za a yi ba shi za a yi ba he maza he tattaro he dawo he kawo mana ci gaba ya dawo jam'iyyar mai albarka ta PDP ina zargin da ake yi sanatan wannan lokaci na tsakiyar Kano ganin cewar zai iya kada shi shine yasa ya kinta takara ma ya turo wani ya takara sanatan wannan ba haka bane tawalu ne na alshakrabi biyu musa kwankwaso domin ya faɗi shi sanata bai masa ba shi duk inda yake so yana so inda zai je ya zartas amma in kana kujerar sanata motion din na he kai ukun ma he a jefa a kwandon shara domin ka hasken ka ya kara haskaka ka san abin da ya samu aka hana minista domin ba a so Najeriya ta gane kwankwaso yake son a zama ci gaba da an bai nisa a wannan lokacin. cikin minti biyu me sakonka na karshe to sako na na ƙarshe ina yi wa al'umma ta na jauban marke musamman 'yan gari na jaube da suke bani gudunma akan wannan tafiya tamu ta pdp kwankwasiya mai albarka ina miƙa godiya na a gare da dukkanin al'umman mazaɓan marke da dawakin tofa kuma ina yi wannan gidan rediyo da talabijin fatan alkhairi allah ya sa yanda ya fara a sa'a ya ƙare a sa'a kuma muna mai fatan alkhairi Allah ya sa lokacin da zamu rantsar da mai girma injiniya Rabiu Musa Kwankwaso a shugaban ƙasa ni ne zan ɗauki nauyin ku domin ku je har gari a Abuja ku ika ɗauko rahoto domin ku kawo wa mutanen al'umma ta na dawakin tofa da wuce gaba ɗaya. To mai kallo da sauraronmu kaji da na inda muka shafe wannan mintuna muna tattaunawa da mudassar awal shugaban jam'iyyar PDP tsagin kwankwasiya daga mazaɓar marken karamar hukumar dawakin tofa. Malam mudassar muna godiya ƙarfi. Assalamu alaikum A madadin babban bakon namu malam mudassar awal Ahmad Salisu Bacirawa da na jagoranta nake fatan mu kasance wani lokaci. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. motsin kama dubu fagen tafiya kai nisa bakin ciki kashe makiya jagora ka sha gabansu ba mu fara don mu daina ba ba mu fara don mu daina ba ba mu fara don mu ba ba mu fara ba ba eh, sauke ba ba mu fara don mu daina ba